masu kallon da sauraron mu muna muku barka da warhaka barka da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na tilawa online tv shiri da yake kawo wato abubuwan da suke inganta rayuwa da addini haka zalika da abubuwan da suka shafi lafiyar jikunanmu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya tabbatar da mu akan alkhairi ya kare mu da dukkanin shirri amin summa amin yan uwa masu albarka gyaran gida ya zama dole kamar yadda muka sha bayani shine a wannan ka'ida ta Allah subhanahu wata'ala ko kuma mu ce sunna da Allah subhanahu wata'ala ya tabbat da ita akan ƙasa na auratayya sanin kowa ne akan samu ƙalubale ta hanyar samun rashin natsuwa da kuma rashin gamsuwa ga tsakanin ma'aurata to ya zama wajibi ya zamanto an samar da hanyoyin da za a samu natsuwar da kuma hanyar da za a samu ingantuwar auren ta yadda muna gani gaba gare mu rashin saduwar ko kuma rashin ingantuwar zamantakewar auren yakan jefa matsaloli a cikin wannan zamantakewa na aure wanda ku shaida ne akan haka muna wannan magana ne saboda duniya ce take kallo kamar yadda muka sani ko muka sha faɗa shi ne a rufahu man rufahu, wa jahilahu man jahilahu ba ma so fito da abin baro-baro. harka ce ta ni'ima ga 'ya'ya mata duk matar da ta kasance tana da ni'ima sannan ta kan samu kuzari ta yadda wannan kuzarin zai sa ta samar da abin da ake so wato na gamsuwar ko ko ingantuwar auren shi kan shi wannan shine ya da dama ta yadda muke kokari muna zakulo muku hanyoyi waɗanda za a bi domin tabbatar da ingantuwa da kuma wato zamantakewa auren ya zamanto an samu abin da ake so a duk lokacin da kuka ji muna ba da bayani to muna yi ne a kan mutanenmu wasu waye mutanenmu su ne hausa fulani amma kuma shi bidiyon koko taimakon na kowa da kowa ne amma saboda mu mun san matsalolinmu shi yasa ala kulli halin inda muka zo bayani za mu faɗi matsalolinmu sai mu ba da magani matsala ta karancin ni'ima ga 'ya'ya mata wannan ba abu bane sabo an sha bayanin shi banda ni da sauran masu ba da magunguna kama mata da maza kowa yana ƙoƙari yana bincike yakan ba da taimakon da yake ganin zai iya bayarwa ta hanyar da ta dace maganar ni'ima sababbanta da abin da yake ɗauke ta wannan ba shi yake bukata ba saboda mun sha bayani aru aru bidiyoyin da muka yi a kai ɗaruruwa ne za a kira su ba gomobi ba amma yanzu dai muhalli shahidi shine ya zamanto an gaya miki abin da zaki domin ki gyara kanki ya gamsar da mijinki ta yadda za a samu ingantuwa da kuma natsuwa da jin daɗin aure wannan taimakon da za a bada kowa zai iya amfani da shi banda mutum ɗaya inda yake san baki da aure to ki rufa ma kanki asiri kar ki ba naki bane idan kika yi ko kuma kika yi shi da wata manufa wannan ke da Allah shi Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ya sa muka bayar kuma ya san dalilin da ya sa muka bayar mu ga akwai manufar bayarwar a gare mu abubuwa ne rak guda biyu za ki ɗauka ki amfani da shi ba za ki kwana goma sha hudu kina irin wannan haɗin ba duk irin ni'imar da kike nema sai kin samu bi izinin lahirar ne abin da za ki samu abu biyu ne kamar yadda na faɗa na farko akwai kwakwa wadda ake fasa ta akwai ruwa a ciki wannan ruwan kwakwan za ki samu kamar rabin kofi sai ki dan tace shi saboda wasu abubuwa da suke fafadawa in kika samu wannan ruwan kwakwa sai ki samu nonon rakumi kamar rabin kofin sai ki gauraya bayan la'asar irin karfe biyar da rabi sai ki kwankwaɗe kullum ki haka mun sha faɗin irin wannan magana cewa in ba mugunta zaki mana ba sai kin mana addu'a in dai ni'ima ce a gwada in an gwada an ga yayi a sanar da al'umma a nabi inda suke su ma su gwada kana mata da subscribe da share da comment muna fatan alkhairi ma'assalam